من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaji Allah da yi da fuga wa ita na na yi yana sa da wasu da suna cin biyu sani jira na suna suna yi makawar madina da ya kuka ce kowa wato tu su ba tuku ba kuma wata da bai tafi goyi ya 2017 karatu na ya jana tufatar yarakiya ya kalmiya ya ya mana gafara da gafara kalmar lushi na mura waka je kan farko kalmar lushi na zuwa zuwa wato ne ga bai tumure da na yi caka tun fiye ga suna bai diga bawa su ma dai ya bai dai a bai je na a kiliyatar sosai a mai yake yi shi a insha mai gasa sani sai a ce lai gwar bayani na mayan jiman etigan ya daji ne eh, na so shi gala bai mazaci ne na wala an kuro ji umarci wala ya dauji umarci da bayani a yi cobe na ya tiye da fata na wa ike wa jiga alhamdulillah aya alkhairu ga alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihan bayan shan rubuta wa ga alhamdulillah ala kulli hal to alai man ce ce fata ne da mamin ne tun ga jiga budama alai ga ni chai ga nan ga tawakkulo da ga tawakkulo ce da asaburu asogoro magadi lwaluwo waludo ulipata kwa hivyo tonchilwe guya mumini ungachi mumini katudedelu zumogwe guo nti mini guo zumogwe tudedu guo guo ndo chadu dowaya guo hadu dai tudede uchibwa daga tuba jilo matucho har da bai bano bai ka ya au yarhamu arhamur rahimi zane guo zaje no guo gama ya zai allahu wale ga man ce ci gaba ga amma faman akhtat faman akhtatuhu hadhihi al'asharatu ana guwon na gati o mana ini ni na guwon na bata ade nike tena odeji na socha fabi waina bata ade undi undi tuba so paja undi gafara so panga unje tukiriki to lo unda tu de no kwalo na wa eh ko unje zando kiriki jine je ba duwa ya ona igishwa kwa jiji uru ruji to cha ya ngo dewo unje to bata ko kuma amu chile yijo na da nga fere kwa da ya musiba ya lefi na no ya yuna to manga zando na bedin na ko ni mini ko na bwana fala ya lumanna illa nafsahu gabizan doro ne ma eti cun su san wa bimiyo don wa ji zargiyo kan kama kala ta'ala fi ma yarwi an rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kina na annabi sallallahu alaihi wasallam na gana e bayina gurwa ya ubi daga buwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kwara kunci hadisi ma no chaga ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fajaltu bainakum محرما فلا تظالموا فإن أولكم وآخركم إن قوم كلكم ضالوا إلا من أديته فاستحدوني أهدكم هرد أكر شعلي سنشي قوم شبيبي إن يا عبادي يا وجمجي إنما هي أعمالكم وجين لو شو ياري ètò ẹni tẹ èlò ẹnẹjì eléré èjì ìjọ pátánà náà ìyá àmàlùkùn ètò ìtú ìyá ẹni èlò ẹyẹ ìyọ náà òsì ha lọkùn mi sɔkò tsɔ asisi ayɛ mi ayɛ dɛm kɛlɛ ɛdɛ taata lɛ mi tsɔ asisi mi ala lóru la asisi kɛw suma ofi iya e e e, mi ma ge kpɔsi la dɛn zan lóru mi yɛ kpɔsi la dɛn ya ye dama ŋun tso tso alikiyami ka bɛ fama wɔdze da xeyiran zana wa alxeyiri ŋun bɛ le yɔ na fali ahmadila ala ŋun adaji yɔ ama wɔn ma wɔdze da gɛra zalika zana ka bɛ tsundu sinɛ jɛ alxeyira na tɔ fala yɛlu illa nafsa kadi zan doro zargi ma sai ti tacin wasu to cukun kiyaye mu ce ga ga fahimza fahimza kanan mumini adaki mumini ga da kike ga ya alamu wanda kike ga annal a ga hukunci su kuna da zayawuna kada da su kuna da zayawuna khairun lahu alkhairu yawuna idan kana sabaran abaki ga fi zane jan kuri gaya na shakura ce ce ta ja coci gaya na nga fi na ne ku gaya na wuce jankuri ce ce ta ja coci gaya nan to kuma auka na kadi istikhara Allah ta'ala kuma mu daga gan su kulliya mu su ku tsaya mu wa ayyuma wuce da kike ga min sa'adati la min sa'adati ibn adam min timananci ya gya annabi adamu ya zamangiyo istikharatahu lillahi ngai mulai tu dogba cocu ga cocu tsayin yawin wari dawo muce da jibi ma ka sama allahu lahu ne na coci gai wuna ka na kadira biya bi ma wa khairun lahu kenan kenan da wana a sha zalaye da ji da wani bi ma wa khairun lahu ya ji alkhairi wuna yoyi mumini wọ́n ìdájí ẹlọ́tọ́tì gan àwọn náà wọ́n ìdájí tóòtù táwọn yàwó akẹ́kọ̀ọ́ kan ló ga lọ́gá àjẹ àlàkẹ́rì gánà tóòtù ju yàní tóòtù gan lóde sọládé àyàwó yìí wọ́n pọ̀ náà wọlé gan ń mọ̀ fi wọ́ya àmọ́ wọ́n ìdájí gan alihamudulilayi alákùnrin àtúkọ́ lábẹ́ àwọn mọ́tò àti ìgbà àwọn tóòtù náà jí náà ina abubuwa don daga alkhairu ya mumina ibu misali hadisin doci wala ofin hadis ana aliyu hadisun da wani aliyu radiyallahu anhu ba inna la hakika allahu ya kudi bil kadara so cha jon kunshu no kunshu kadara wani so cha jo pa kadara ya buya wuje fa man radiya da lage ga ji da kadara wani so cha kati ti wona fala wuri ba ya da su ko ga ni tabbata da mushi amma wa man sakhifa da lage an yi bana fala wusuhtu yan ban shi kwaji tabbatar da mushi to shi gumi fa an ga tafi fi hazal hadis dan ya hadisin nan a ridwa ya daji dabo wal istikhara yo istikhara ya ta da su kogo eh daji amma lai so da su kogo wani wani ma ya dai dole nan su kwa kaba wura ya dai na majida wani ka su kwata wani wala waji wala aidia eh, aidia diga soko kaga wa aidia na maje da naga soko jiya wado na ice ice daga soko e mana faridwa ye daji ye daji be na we wana wolo de ole do ji juyi kono na wa wana bulu de ole de n'a ne badal qadwa na zumu kuncho waje da ji zuwa na e haji wa yani na kadara soko ga haji e yani wa bi faruwa ne kan wuce ne je da be ne ba ta ko amma wasu tihara amma ya bi istihara je kabla ka zuwa ka ko ko ce da zama olo yi waji ba ce ogbon a hola ya doje mushi ba da kida no ba da ka zuwa wa ga wa lo yi waji wa ko ai tsada wasu ce so ce gina da dajin ne amfani ala ya ne ko ma ji mai amfani an san gwaya ne kí o di yi wàyí sàkàrà jí nga bí ayé dé nga jọ àǹfààní ká dọ́nà kéèrò laka n bí yé dìá jɔ jọ àǹfààní ká dọ́nà kéèrò laka e bọ́ lọ tí o sàtẹ sọ fún ka tó tó mo kò tó anigage wa mú mi ní bẹ́ẹ̀ nù mú mi ní o jí àrídọ́ madal kọ̀dọ̀ ayé mo di àlè istikhara kabila kọ̀dọ̀ ayé ẹ yẹ dájí kàfi hukunci bẹ́ẹ̀ nà hukunci bíbí òde wo nà ci ká da de wa e yẹ daji. ka ma hukunci biyu da wani ya tsada wasu ko wato ibnu taymiya wi kato wa tun daga na warwo kato ne na yawo zaman lafiya ya shi na shi dig ibi yan mazai na na ma so ci gawa yayi mumini yayin da shi na suna daga ba na masiba ga da wani wani akuro wala da waje doyin kin nan ga biya wannan magai ti da patan ga ga alhamdulillah wale ga na so ci gula twara ya zawo o chai je ne wo bi to shi na ji wa fe da la jo ka o ga woda ka o ga ile da ka ka o woda mu da nimbo adda zando na da alamu da mu ando ina kai wo su ma mu ando mu ando ro e bona na wo ka tun na wa din na ya o ga rayuwa je na

agora de lá né ah, a mão acabou de ali que se lá da acabou de né ora che wo ko kuma indo ci family mai na aure annan bai bai zai ga da tunanin da shi kan mabata dai su ku bai ma na ciwo ga wa akmalu min dharra'i was-sabr nan nan ganye na shikman ganye guna ga to zanto na was a bi hakuriya na ga shikman ganye akuri no ga jina ya da no no jina falaza zakara fi zalik fi zaka rida ngama na ale su kutu ne ba chuji chu dan na yi bayani ba ni na ga kiyo wala ya daji ko fi hada na na moto asabru an kuriji arida wala an kuru wala da ukun su ko da zani an kuri ai daji ngabe aje wani ce tan gbanwe an ji ina sun mai za ka da ma sabri khairan eh to fa kaifa ma rida aga ga hankuri na waya ji mai mukadara na ga da zawo na wala hankuri oji nga pamba gangani bi ya to waje sun pamba gangani bi ya gaji na aga ga kadara da dawe a cikin to alega alherin soso gan ebo ina wabe wayin ina e wago ga cira ta mun ya sabo ne ta fata kawai yi ko to amma wake dula da to le mu yayi daji ga ina wake ga to alhamdulillah so mun ba wai so mu ga alhamdulillah ala kulli hali wai da so ji da shi hage so ada ke pambagan da alkuri ga ya alkhairi na maka to wai pambagan da da to su alheri wa kan su kwai da min tashi na ji ya da amfani alkhairi na ji na wale hada ja fil hadis gobe da hadisin da cewa hadisi na ga almusabu zanna masiba dena ni zan doro masiba dena ne ga zana masiba ba dena mun hauri masawabu zana ago lakan la masiba na jiuna alakan wuja haramu wa da to da masiba na jiuna ne ba kibolo mutakila yin dushi na jumjina abu haka bin alladhi rawahu shafi imam shafi la da musnadi ya bubu na kodai sun na gaskiya to ifu jiddan da fasarin to amma ga annan nabiya sallallahu alaihi wasallama na nabi muhammadu lamma mata na wajen ajali dan samiyo awo kayi da kan su tafi ka ga maliya ya kunu wai ganga ya labaitin rasulillah ya yi zama Nabi muhammadu shi inna fillahi azab dalle taziya na je ba su waje dole a je taziya min kulle masiba ta yi masiban dole na gaje zanen dole ala ya ji taziya ga ya azaba wannan wa khalafa min kulle haliki ibo ma ala goye ga yaye ne min kulle haliki ya zan dole na gaje alaka yaye na gaje ma na dole na gaje hajili na ba kwada alaka yawo wa darkan mulu yutu yaye ile dai min kulli fa'itin yando na hawa te mana ile de e bago fa billahi fasiku e ya fika be sokwe e je da be sokwe wa iyawu farju farju sokon ci gama ya dika na luban ya ban fun luban e bona fa inna al e ana masiba de na hurima thawab dana ga na wa dinan kima ala jala kima ala jala ala ba ka ga musiba na gaje zana ngai kuje uja kuliwa kuje kuliwa kuje kuliwa kuje ga hada musabu wali hada bin ga mun ga lam yu umar bil huzn damuwa almunafilin ridwa damuwa hanci na lowa har wa bai gaji na waji da hannun ya yana hadi za yi foro bi hannun aya kattu har taba do foro liya ma no tun ma hannun la fa'ida tafi damuwa na wa zo ya ji fatan amfani ga wannan boyawa ya so gara hankuri na waji na ngaji ki yawo ga ya alkhairi yawo ga ibana ko ga ga waji damuwa wa min waji shekalawa misali bare da eza eh, ajuni yawo mai haya ko kuma eza aja ajele ko kuma eh yeyo ena eh, wana yeda wai mi ala ya wa ko kuma wai so ko shaji damuwa waji damuwa wa furga ba ne ko pata na mi we to damuwa shi na we ji pata da na kiwa be kiwa afari ki chon be la ho gara daga na tunawa ala doro ya waya na daga farko farko so an kuri ai aji mala an kuro joda ba su ko kawai na ajo ji to da mu twa Allah ni ko da mi ma ala fan da da mi ma e na ko ci munafi al munafir riba da wuce ne waji da nan gun yare na ma ni ko suna wa ga sana doro da wa hmm. e me ebo wetu amfani ndo shina na waje mutum ne to wale yawa ji damuwa to amfani kici waje damuwa na waje na amfani ndo kwa rabuwa gara shuku kan doye masu baga da zana shuku ya zaba imani na ji hatakin gani biyoyi a cafe jikiyo shafi ya cin hankali tano nan a shafi ya hankali tano nan a cikin gagun bai zaɗi da shi a ga gabe shuku ba ni Allah kiyaye. Ga fakadi yakunu mudarratan kalu ci wa jiga mudarra ene nye wa ngba na yo inye yegun oyo ama walakin na uyu fahanu ama utakila eyo oyo na aga glagna aga afabi wen na chine yo jina nga ga yo fahanu ajiru ngo mi afabi wen yen ndo chine yo jina lefi na ama iza lam yaktari ni bima yakrahu allah fa sai kamina olu bi na sukuna waya na tí mo sọ̀kọ́ náà fún dáhùn fún gẹ̀gẹ̀ dìde fún gẹ̀gẹ̀ dìde ko kuma odoji shirka ko kuma odolawan pẹ̀tọ̀ zandoshi náà àlú pẹ̀tọ̀ sọ̀kọ́ náà tí olókàtí ó ṣe kangaga wọn gáfé afúnwà àwọn gáfé rungomi àwọn gáfé sauki àwọn sọ̀kọ́ mu walakin albuka amma ti ga ti albuka halal mai yiti egiti ebe obere ga etigi atụtụ amangala msidara annalada ibn e timiya Bakin na so ci gubi alkhairi in oge suna oge ne ga tunanin da ci ego ego be tunanin da ci be shi tiwo mun fi da launci be shi be la block mun ego zuni nga amala na buka amma ya giti ana mai yiti ya zana ji haji na ala waje yi rahmatillahu eti fuska ta yin yau na wede ya zana ji lina ewu na haji ligi guna wace ya de ya e ni haji li muga hasanu ne wangi he wangi musahabu so amawa mustahabu yo na we chigi ame gina we tina eti yegun ya za na jaje lina yo tun ada gun be yin ba ni o eh yegun iwe gun wa zalika mangana na so la yunafi ridwa hmm. wenya yadaya kila ea ya kla gachi g gagbana ba ba egban gaa n e aga ab ihe umaru mdụ biri kụi na aj ajụọ fọrụe jidọ a damọ uhee a a redhajia ranchina na ach k g ga-awa zụ iji okpe egi ae ye u ya zaaji a jeina ụji damụ nachụ la aiio nwa yedaye ya na bikilaf ama ina ya tike sheguya albuka ya gina waga ti alayi waga tiki tiyu lifauti hanzir hayi minu wai tiki ti amma waga bai tiki tiyu yana wale ga waga cibo nye robo nye rayuwa ya bu wale ga waga cibo ya ndo ci robo wanda ci ga ti ogbon na waga dara ya waga wa debe ko na wani wada wai tega wa debiya

man gabe ne yi worafu ma'ana kauli nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya de pipe nye wa de pipe ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam no gana lamma bakala al mayiti wa nabi muhammadu jitibiya eh jana jajelina anabi so tigima وقال وإن هذه رحمة إن رامو يغيو أسكن الله في قلوب عباده نشكو الله ينبا ويوجوجونا وإنما يرحم الله سكم يغم يزاغو من عباده من يوجوجو الرحمة غير يغم يزاجنا sokwe ogun eza ogun ti sokwe ogun eza na ihe ogun eza jina kiji faro ejin zage mimi ne na anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam eji ube fi ba ga aja ajiri mucha ala tuda ba annabi muhammadu ga yake fa'ajin wa mari mutu zikir ba annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi ga adadu sallama ya mu adadu sallama ya mu amma ga ga inna allah ma akhadha wa lahu ma a'ta ina so ci ga gonon gamu na mala tore yin su kake labiya yayo mula an kurujin وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب yan dandoro a da lokacin su ko kayo ban wajen ajali na ya bako ayan kurji wanda wala da zagin na oke ba nke fe nga za ta dabe annabi sallallahu alaihi wasallam ga ala kuta ja annabi ya, ga be wa be annabi annabi da ubeto ke mai nga da min abu mu'azu da mini abu bunu jaba ubai bunu kaba ci da kibi annabi muhammadu to zaidu bunu thabiti a da wani ne yake zage annabi muhammadu na ana tubo na annabi sallallahu alaihi wasallam gin nago wajin na wajin zage na gin labu annabi muhammadu anega Allah ji wa annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi ne yana ajiye na annabi sallallahu alaihi wasallam ce kwaje so na na gasa sa'adu ga jani sallallahu alaihi wasallam eh anabi ya rasulullahi ma hadha kici na ile waye kwage ni kuma kai ga tinya za suma anabi ga fa anabi ga azi rahmatun nairama ja'alahu allah fi fi fi qulubi ibadi na sufan lau da wuce ya bayan wujujo na wa inna ma yarhamu allah min ibadihi ar-ruhama so sai kwage ya tutu

wani eh, bai ga gaza na jihajin da ga ikin ikin da ci a wani mun kun da baba na mun ci da ya wannan so o mo joje zan dorowa o joje zan dorowa sai su ko kuma mala ala mu ce daga ajin ajali da ba na har da lokacin wa bita suna mala a ba wani da shi be ga inda shi ina ba na ci bi kuna kuma yau kuma ba da yau ba shi ba من قف إن هذا ليس كبكاء من يبكي على فوات حظه لا لا لرحمة e giti na so aya na bi gada gadana nuti ri egiti ye man yabuki e da na ti ja ala fun wa ne chimbo ya hazi ye robo ye robo no le no ya de be da na na ngala un che ti jo la li rahmatil mayyit muji bo ye gun ya da na tuna nje na to ye ga na yega na wo ti jo ti ye gun ya jeli وقد قيل غاغا دين فضيل بن اياد فضيل بن اياد ga man kun man na man sun mu man bakara ayo ga ga zuma zuma gwe fi shiri suna baba e be pai pai pai ne no wa ma fe be dan bidiya mama ta ibnu aliyu ga lokacin ne ja aliyu ne ajalina da hika watan ma ce fitin ma وقال رأيت أن الله تعالى وشيء رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضائي ga muje da yaga Allah subhanahu wa ta'ala hukunci bani hukunci bani fa ahbabtu ni mai je boye an arda ma qada bi ma qada bi min min ni de boye ni lai dan jibe ni su ko su ko kana so ya yi damu me wa ga mi la fidu ta shira na ye da jibi hukunci na su ko kane uyuka a shiga ake go yukaya be hikaya be na rajula ya e zaba ya al-hasan mun bi da din hasan taziya hasan kicho hasan gisa ibn ali mun bi da din taziya fi waladin lawu mat yin gina jahajili yuna wa a ci na ba fi mada yi wuce fi wuce a wuce fi gwaya ka ga da dudulan ya gina ka ya kirki ka ya albarka irgen bai a ya wuce da kaza kaza wuce hagu gage wasu fashe ma ili ya biya jiya boji boji boji boji ya gina shi ne wasu fashe ma ili wanda ta ga shi ma ili muhammadi ya boji jiya annabi muhammadu wasu fashe ma ili wuce fi dube boji boji boji boji shi na jiwa jiwa فقال له أحسن شيء قبل آه إذا أحب الله ما نكره سقوقي وايا yana yi na wuna ki yi na hunga ya hace ne ba su waya yana yi na wuna fi man nuhibu lo ba za na yi wani ki wuce so kwe wa hace yi yi mai na yi na ga in za a haɓa lawo ma na karau to shi dai wayan mai yanayi na funa fi manu yi bolo ba za na yi Ki kijo kiyaga razina na ya yi daji Allah akbar Allah akbar so shi lokacin da shi na jiga bai yayi su ku yayi imani ya gugu da shi na shi kwai da mun taci na shi ya disifai da na shi na hmm? katun je sarai katun je sarai amma wajen katun fuskata kamar nana kpata ba nana katuna mushafi o afi ga o kan wa ndo cha ato mushafi katuna shafi ga ga yana kwa agolo juwazo wa ndo chi kwa agolo ji ndo chi o de agolo juwazo ma shaka tuna en ba ni ji na wa shafi woso woso ta ni ji e wa ga ji na e de na wo la mo clear da zai hmm? da hala halin na halun hasan hali wani yoyo bi nisbati la hali aljizai na aga aga da alawa satatu bi hali ya zane jami'in ya damuwa na ga ya daji na وأما رحمة الميت مع رضا بقضائه وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل ما قول حال ياسنا فهذه الحال حالته حال ياسنا حسن وانجيو yamba wani kenu na asan daga dana man ga yasan na yi wangi ba su aka gada lawa je a jinjimi ne a damuwa na ya bana kin gan ga su koge wai ne yi gona a tole ba ni kin wani na su su voga amma su kai wuya zana a yi dubu na kara ala ya daji ya san dauna amma wa amma rahmatu almayiti ya gun alikunsa iyegun ya zana tuna tambanga ni bi ridwa bi kadai bi ya daji bi kadara ya su kai wa hamdullahi bi mojina wajiya su kai ta shi a ga wannan ka mai kyali nabi muhammadu na akbar ne kira ali anabi muhammad fa hadha akmalu na ga shi kwanzo su kwato mun ba waya mu da gani eh da ji jama'a ke da ji jina alhamdulillah alhamdulillah kam zama na so shiga sun maka na min alladhina amanu kan ganci ja wa fe ja ta na ja imani jina wata wasau bi sabri a ce ji wasan ci bi hankuri na wata waso bil marhama a ce ji wasu ti bi yegun ina a ja wasu ti ga ji wasan ti bi kiyo bi yegun ina fa zakara subhanahu wa ta'ala tawasu bi sabri ala allah la tuda wannan wasan ci ne ya ji beti an kuro na bai kwanci ne ya je tun a kama ita ne gona wannan su arba ta aksar man gaza an yi a shaƙe kogun ninu har zai da mini abu man ya kunu fi sabro bi kaswati ana an fa magani bi hankuri da bi gani amma hankuri na fa magani bi kaswa ni yan bani yan bani bani wa minhum man yakunu fi rahmatu ana nan ni bo gani ye gun da bi won amma fa magani bi kiwo bi jaza'in bi damuwa wa minhum man yakunu amma da da mini abu man yakunu fi kaswatu wal jaza'u nyemgbe yi be damuwa ma papa gangare be wani nyemgbe ki aji damuwa ma papa gangare be wani yin na juna wa minhum amma wal mu'minul mahmud amma mu'mini na yi zakin kicina ngaya ya yasbiru ala ma ya wala hankuri jinde na gaji kiyo masiba na gaji na wa yarhamun nas na fi gumi za an gijina man ga wa kan wanna ta'ifatu min al-musannifin fi hadha al-bab don ku zan do ci ji zato group ndo mi zan ji kayan ji da min irin babu do shirin nan nan aga an ridwa aga wale dai anillahi be na su ko gaji min tawabi al-muhabbati lahu da min ne na ji papa en boye a su kona to da min ne na ji lami tu boye su kona to da ti boye boye da na su ko فهذا إنما يتوجه على ما ما ما أخذ الأول ما أخذ ما أخذ الأول إن إنما يتوجه إن إنما يتوجه إن يكا يجوكونا إن يجوكونا إجنا يجنا فرقونا إجنا يجنا فرقو بسوجو إن غاسمو تشينا غاي بوا غيدو عنو ولا يدوجون بيسوكو liistikaki dhalika binafsihi be ena wote woga ga sokomu liistikaki dhalika binafsihi nana wago sokoyi edwana wajiya sokona wajibena sokajibe wena wagoyi ngayena goyi geiga loba sokona ma akoti ila abdi nadari ala ai ujula yula ga ikata ila abdul nazar ai an hazu yi garo e ko ai ko ndo na malo na ma mm, e e ji go kaza da la ai baro ko mu cha na na goyi waje lo ko na ai da jin ko ko bi khilafi thani na chele ba da yanayi ina agola go sun ba cina wa ke waga bai ji ke gani annal muktadiya hukunci wuce na da cewa wada na khairun lahu <coughs> na fi alkhairi a wurin suma innal muhabbata wato dole ya gaga goye to ba da shi cikin wayan wuce muta'allikatu bi wa da alaka gangan biyoyi wa rida idan ake jina muta'allakun ki da alaka da kiyo bi kadai bi hukuncin su kai wote boyewu mu mole doji biyoyi lakin kad yuqalu fi takriri ma za qala al-mu'az al-musannif wa nahu nkan wa yajina e ga ye ga bayan takrir tabbata ladan ma qala hadha al-musannif yana zanaji kalita fi tika to shirin na jo tika babu yari do jo yana je ga na be na ji biyu na ga innal muhabbata lillahi ga boye na ya sukuna na wate ga guba

ìbò ẹ̀yẹn bá ṣe ìdìbò ẹ̀yà àìyàn gbọ́lọ́gbọ́lọ́ lè ṣe ṣokòjì àwọn náà Oge kẹta alika alhamdulilahu na wa a ci gaya ìbò jina waya kéèjì àṣokọ́ nù sọ àga kúbà alama ya sahiku bi nafsi jiye boyu nye na agwo sokoyi nye na agwo ya hakkin sokoyi bi nye ko je to ajiyu da hakki wo na sokoyi ta kwaci wọn wani waje ke waje na na وحمد الله على إحسانه إلى عبده وموكيو جين بويا سكون بولو بولو نو جين لبا كيو يبا ينو جينا كنا نبوي غبانا أتيغا إبوجي يغبو بوي في دي بويا عيني سكوتو في دي بويا ẹnu sọkọ jìn àwọn ẹbọlọbọlọ náà fẹẹ jìn bọyá àyìn sọkọ tó fẹẹ jìn bọyá ẹn bọlọbọlọ náà sọkọ jìn àwọn náà ẹbọn náà wọ́n sẹ́yìn lóye ká dèdè ọ ẹn dọ́rọ̀ náà sọkọ náà jẹ àwọn òmìnir na. eba eba soko tso wa nyi wa soko jididi ya mumina ka eba sa nyi bo ga ile daga etu ngba e, e, mu yo eba ka to de ne jibe pata na alkhairu ya yo matuka ko ga ga wajibe tuwa wa maluda mwendo chibezwa da karshe ko bai layu ya kaga wabe daga ina da layi gancin malaikar nabi amfani inna wa yasubu inda sadmatul ula eh ji hankuri lokacin masiba gaje wasu ne na ndi fata kan e ko fan nawani lirida kan nawaini lilmahabba maga nauyi guba abanye ya yarda nan a cika nauyi a cika wuyi nauyi guba ya baya ebo bu ebo fa amma rida bihi ya farko ayi da jibe sokwe wa bi dini ayi da jibe adini sokwe wa bi rasuli ayi da jibe tuci sokwe ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam maga fa zalika min hazil muhabba nan naga yi boyo nan naga boyo ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ذوق طعم الإيمان kamin na ga za mana-mana da zauku da test ne mana-mana imanin lokacin da ya na da yawo na kan ga da boye imanin mana-mana imanin kenan na nabi muhammadu da muhabbatu ga e bayan ciciyar e, e na ofe da ciciyar na shakuka da yawon ga wujudu halawatul iman na ga yawo mana mana eh ko kuma yan farkon ga kuma walawa da test ya tamul iman yan giciyar iman amma kamin oge bai te buye ya soci ina su kwanci na wujuda halawatul iman na wo mana mana ya imani manga wa hadani hadithani sahihani hadisin na ibata gubu hadisin na shi hadisin sahihu gubu agoro kuma aga mai asali yan fi ma yuzkaru nya yana atuye min alwajid yana wayaje wa na ngai test imani mana mana ya imani imani mai shari'a duna dalil albid'i amma ke ke kiyo gigi ye lugwa hadisi da sai muslim hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ga za ka ta'amul iman mu na gaji mana mana test ya ne yin gicin imani zuwo za a je mana mana yin gicin imani kai man raddu ya billahi rabba ne ya daji da suko za su kuga ya toci yin wani wa bil islami dina wani daji ga addini musulunci ga addini wani wa bi muhammadin nabiyina wani daji ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga annabi wani zandu wadi ka gutan na de ye gutan na de ka dabe za annabi muhammadu ga za ka amul iman annabi ga ngi ce imani ga don ngi ce imani ga don mo da daga su kuka yi to cin wani annabi muhaddini islam ga musulunci mun annabi muhammadu ga mai annabi mun zanna za ka amul iman ngi ce imani de to babu kici to ga za wa wa ga wato za ci ade mani mani imanin ga ya hadisi na ga salasa salasun guta da nan ya guta da nan mankun na fi zai ga fi da nimi gutan na wani waje ga gutan na je na waje da watan iman zannan wato mani mani imanin yau na gole mu yin kama shi gwale yangici wa fiye da kiyo mana mana yangici mada ya gunwa can gici labi ayawe ngole wa kiwo do wa ngi ci do wa funi amma ngi ngi ci no tagu la ga ya we muto ngi ngi ci mo ke yi mo ke mo mo ke mo misali ba ni no ibe lo yin do ci wazi ila ya ila ya ya fo ga so e jo azo ni ati la ngi ci ba yi ai ai ngi ci la ba ci la ni mo wale ya ki se ba ne ya yanyi ci da ni nan samu yanyi ci de yanyi ci ka sa ya pe o iti ajo ni yanyi ci o so na mi pe gan mi le yanyi ci ci e bi mi ba na mi le ko wa to to ti e sa ni mo yanyi ci ki o yanyi ci na go be mo yi na ka ko pa yi na èyí pa ìdí ẹ̀nà àpò àti àti ẹ̀yìn ìgbésọ̀ akẹ́yìn náà kọ́ bẹ́ẹ̀ na na ẹ̀ náà mọ́dẹ́mọ̀ ẹ̀gùn nìyí. dole uban ba ya ji kyau ya ji amma ba ko kan shi mila mi de halawata ina da mi de ganga na wi to amu mi de yi ci de amma mi da je mo na mo na wa to a ta ga wai ko mun ga gutatan na gadda be ze farko be zo wuci wade zaka to amu iman wade mana wade yin gici wade za ku yin ama amma kici so Allah gutan na gadda be wai kaga ga waje mana mana imanin kici man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ahabba ilayhi mimma siwahuma sanu mu daga afika gan Allah bi annabi Muhammad sanu ci ga we de boye aga duro na je pata no boye Allah boye wa anabi be boye Muhammad na ta ko te be na wa ci boye duro na je pata no boye Muhammad Muhammad na ga iti boye Muhammad boye Muhammad yen in dogo wen don ene ce wugu kan cinan ga etu etun e ya da ya annabi muhammadu kashi boya annabi ne la kuni na wadio kashi boya annabi ne la la la la la la e la la jishani na wadio kashi ya annabi muhammadu yin mi latu annabi muhammadu hmm naga so ci haga ne in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni ya dage wage da boye a soko to ya mitu annabi muhammadu ji fata kama yayi ko so nga ni da ní ẹ̀bà wa man mọ́ ká na yòhìbù mara láyòhìbù ìlàlá wọn ló fẹ́ wọ́n wáza wa wọ́n ti bóyá dóòrò bó wọ́n dìbò yẹ́ yàtọ̀ ẹ̀bọ́ àlá ọ̀bọ̀ wọ́n wá wọn ga wáza dóòrò ẹ̀bọ́ ẹ̀ndọ̀ tí ó mọ́ nga mara kàmínà ìzàgé wá sọ̀kọ́ na wọ́wọ́ kàmínà ìzàgé nàgbẹ́ sọ̀fọ́ náà àlà wọn ta bóyá obìnrin lokacin na wani lobe so ko yana wani ibn kayyim ya ga ya wa ibn ibn kayyim ya ji makantan ciku ya ibn taymiya ga ya wa ibn aye debo ya ibn da ga ya amma aye debo ya ji ko bai ga lokacin na ibn ka dan lokaci ga wani dai bai so ko ba ga ci kapo ba go kan ala lobe ke kan ga ina ga ina bai so ga ya lobe nagamu wai mutu woyi friend pese wai daya pese wai jihar kanti pese mutu ka lokacin an shige lubi a dini so kwena amma mu wani kaza kan do da mai bana na ibn waje a dini so kona ibn wallahi to so na? amma lokacin do nan nga ko gacin na anda uga na wala ma ma so an da eh an so da wo ya bozo yo ga yi mu so wa man ya kana yakrahu an ezbeza nama ma vona na fona bolo kafirinci na ba da yi an kaza wallahu minhu zumana suku go tsale ani wa wa ju yana wa feji ne kafirinci na wa ruga wa jin bi ana we je nan voya yan wuci hmm eh kama ya krotin na we je nan voya yul kafin na riga a cewa ya ne non a ci ga wa je nan voya wa feji ne kafirinci na bolo da jin bi ana to zan ga mun ne imani dai amma onyinyele ko wo disco dansa le o ci wo ejila mo de gabe le eze jon la mo ngi ha yo shimbara ha ile mbe fe dide ji wan be ole ole wo ibu ede yule do wo ede ede yule do so ku fa ngani be man ga wala inna ma yatabayyana bi kalami ala al muhabbati nana bani ngai penge ya yeti ya ga ya boyebo to insha Allah ya be ga gaita muhabbatullahi wa rasuli boye ya ya boye wurin cinsu boye ito yin so yi ba dogo daga da yace muhabbatu na ga mu boye boye su ko bi boye muhammadu na na ga lugun ya ike ya boye su ko ki mu boye muhammadu ba ne ya na gano alhamdulillah doro ya sunna doro ya ali sunna daga daga littafin egbugba qur'an egbugba suna anabi muhammadu ata to boye soko to boye anabi muhammadu iye egbugba daga qur'an iye egbugba daga misun anabi muhammadu mun ji so beti taki ta to yen go chiga na na igi o ko abebe filosofo yin na na iboye anabi muhammadu amu e na iboye qur'an na soko agayi e na iboye allah na soko agayi qur'an e na iboye anabi muhammadu na soko agayi qur'an anabi muhammadu tuma agayi e na iboye wona so yi filosofo yi ti taki ta ya la chi ji la cho boye bia ebona brain wo brain wo tule mu gbana wo ya tɔ wo na brain wo de nu gbana kan wo ami tu ami tu ene brain wo ene brain wo be ne ndai ga ji nyo to anami na tu anami na tu di philosophy ne ga ga ga wo chi ne ga be namo chi mu kanta ibo e ga ga etiga sallah ya jama'a bo ce ce lu masallaci ya na wo cha ne wo di sallah chi kapa mu o di kapa ne wo di sallah chi kapa kapa ya Masalaci ko alele ya hezi na masalati mo tsoki afani he mo na to masalati na ma di fita ni don o ke na wa gami na o ga ba mu to mo le ga mu da on ga gambo be abe me le na sime di ore Mun me wa mo ati nga philosophe mo ba philosophe ma mo ba philosophe ba mo mo le no la gambo ro be ani na so ko de da ba ndoro sale ji masalaci na so ko be je sale me ja ba na so ko be je me na so ko nti na o ga we je na ga mo go go na masalati sauran shiga ji ta faruwa ba nan aka aka ga an yi cewa ji tuna annabi tuna annabi boye an ga ji ji ga an ji ta ni ni ga ta an ji ta ji ta ba ga ba ha ba